Miloniya Amal kashi na takwas wallafar Maryam Obam wanda ni nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Amal cikin gida ta koma kai tsaye da gudu ta karasa falon gida inda ta iske hajiya rabi a falon. Cikin murna take faɗin mom mom kalli irin kyautar da ya bani. Hajiya rabi kallon zoben da ya ba Amal ta yi wanda kallo ɗaya ta san zoben ya haura miliyan takwas. Ta ce Amal dan waye ne yaron nan? Amar ta ce wallahi mam ban sani ba ya dai bani kyauta sannan abin da na sani shi dai ɗan kasuwa ne bai cika zama a Najeriya ba domin bizines ɗin shi gaba ɗaya a waje fi. Mom ta ce ikon Allah amma wannan kyautar da ka haɗuwa ki gama sanin ko shi waye ba Amal ta ce kai mom ko ni da kaina zan iya siya fa ni a waje na ba komai bane dan ya bani zuban nan ba hakan da yayi ya nuna yana so na tun da kalli irin kyautar da ya yi min shugaban usman falon tare da sallama ya sa amalin shiru tare da kallon cikin shiga mai kyau wanda ya bata mamaki usman gaida hajiya ya yi tare da faɗin na zo amsan fayil ɗin alhaji suleiman ne ya aiko shi amsan fayil wajen hajiya Rabi. wanda ya manta da shi a gida which is very important Ga shi yanzu za su shiga mitin an nemi fayil ɗin an rasa shine ya tuna ashe yana gida bai ɗauko ba shine ya aiko usman ya zo ya amsa Hajiya Rabi bayan ta amsa gaisuwar ta ce oke bari in ce in ɗauko maka Usman ya amsa da to tashi Hajiya Rabi ta yi tare da nufa sama don ta ɗauko mishi Amal tun da ya shigo ta watsa mishi wani irin kallon tsana ita a nata tunanin yana tuka dat ne kamar yadda ya ce ta bashi ran shi Usman kam gaba ɗaya satan kallon ta yake yana jin wani irin abu a kanta wanda bai taɓa ji ba sai yau da sauri ya fara kwaban zuciyar shi akan ta daina yaudaran shi domin har abada amal ba sa'ar shi bace ta fi karfin shi nesa ba kusa ba fitowar hajiya rabi ne sa ya dawo daga duniya tunanin da yake ciki inda ta miƙa mishi fayal ɗin tare da faɗin gashi ka kai mishi usman a misali tare da fita tuki yake yana kallon fuskar amal da sanda gaya din nan ya kamo mata hannu ya sa mata zobe da sauri ya taka birki ya tsaya tare da ajiyar zuciya usman ya daɗe a tsaye kafin ya ja motar ya yi gaba lallai ya kamata ya cire marai shi wannan tunanin hanya ɗaya ya kamata ya bi shine ya amsa ma sadiya domin dai ta cire kunya ta faɗa ma usman ƙudurinta tun daga lokacin yadda an ja baya da ita domin baya son ta inda ya kawo uzuri da faɗin bai da aiki har ta ce ita shi take so sannan in baya son aikin soja za ta amsa ta sama mishi wani to daga baya kuma ya samu aikin kamfani na alhaji suleiman inda ta kara mishi magana ya dai nuna mata ta yi haƙuri amma still tana kiran shi akai-akai suna magana Usman yana tuki har ya karasa ofis inda ya kai ma Alhaji Suleiman fayil ɗin aka shiga mitin. Bayan sun fito daga mitin inda Usman ya koma nashi ofis ɗin zama yana tunani tabbas ya kamata ya auri Sadiya zai sa a je a nema mishi aurenta hakan ko aka yi usman ya makana mahaifin shi magana inda aka tura gidansu sadiya an kuma amince an bashi ita usman ganin idan ya aure zai manta da amal amma kullum kamar ƙara son ta yake abin yana matukar damun shi sosai sai dai in yana waya da sadiya yakan manta da amal ɗin. domin tana mishi kalamai masu daɗi daga sun gama wayar kuma sai ya fara tunanin amal Fahad ya dawo gidan gidansu Amal inda har ya gaisa da Hajiya Rabi inda take tambayin shi dan gidan waye shi yace su yan Kogi State ne a nan mahaifin shi yake amma mom din shi ba ta tare suna zaune a nan Abuja shi da dad shi amma ni ban cika zama ba kos ni ke kula da kasuwancin dat Hajiya hajara ta ce ayya Allah ya taimaka soyayya mai zafi ta shiga tsakanin amal da fahad tun yana taɓata tana hana shi har da fara barin shi domin yadda yake nuna fushin shi idan ta hana shi har ya kawo mata uzuri da shi ne wanda zai aure ta me dan ya taɓa ta amal tana mamaki irin yadda yake mata kuma sai ta yi haƙuri tun tana mamaki har ta daina domin ta san tana son shi kuma uwa uba ba ta son ganin ɓacin ran shi ko kaɗan Yau suna zaune a falon baki, fad yana danna wayar shi lokaci ɗaya ya ajiye tare da faɗin Amal wayaushe za mu yi aure ne ina son in haifi baby da ke very soon ko yanzu zan baki baby na ko sai mun yi aure Amal kallon shi sai cikin so da ƙauna ta ce idan muka yi aure dai ai bakin shi ya saka cikin nata yana kisan ɗinta tare da harshen ta sosai amal gaba ɗaya ko da ya cire bakin shi cikin nata sumar zaune ta yi domin ta kasa ko da motsawa domin wannan shine first time da namiji ya yi kisin ɗinta shi ma kamar ya lura da hakan ya ce amal kar ki ce min wannan shine farkon kis ɗinki da aka yi amal ko motsi ta kasa balle magana hura mata iska ya tare da faɗin haufa firgit ta tana kallon shi ya ce wannan ne first time right kai ta daga mi cikin wani yanayi fahad ya ce oh i see gaskiya ina da aiki mayon miloniya sai na koya miki abubuwa da dama kafin aure domin ba zan bari in sha wuya ba idan muka yi aure ina son da mun yi aure in galop kinga i have to teach you now before the wedding amal shiru ta yi tana sauraren shi lokaci ɗaya ya sa hannun shi akan nonanta yana taɓa mata su tare da shafa mata su amal gaba ɗaya ba ta son abin da yake mata but sai dai takan rasa bakin hana shi komai zai mata ba ta iya hana shi ko kaɗan Fahad wasa yake mata da nonanta sosai yana shafa mata su lokaci daya ya janyo ta tare da mai da bakin shi cikin nata yana tsotsa tare da shafa mata nunanta amma gaba ɗaya jikinta har rawa yake saboda tsoro gashi ta kasa hana shi usman ne ya shigo falon ya ga abin da ke faruwa wani irin ja'idan shi yayi tare da nufansu inda ya watsar da fayil ɗin da ke hannunsa ya je ya ja fata ya wurgi da shi ƙasa amal tashi ta jikinta na faman mata rawa usman maran fad ya fara yi tare da dukan shi yana faɗin ɗan iska ka zo za ka ka bata ma yarinya rayuwa ko amal ganin usman na dukan fati yasa ta nufi usman da sauri ta ture shi ta da fada how dare you lokaci ɗaya ta ɗaga hannunta za ta mare shi jin muryar alhaji suleiman ta yana faɗin ke amal kar ki fara Amal ta ce dat kalli abin da ya ma Fahad muna zaune su ya fara dukan shi. Alhaji Suleiman kallon Fahad ta yi wanda labarin shi ya ji wajen Hajiya Rabi amma bai taɓa ganin shi ba bakin shi a fashe domin Usman ya fasa mishi. Alhaji Suleiman ya kalli Usman tare da faɗin Usman ya za ka yi haka. Usman shiru ya lokaci ɗaya ce Alhaji kai hakuri, ba zan iya faɗa maka dalili ba domin ba abin faɗa ba ne. Amal ta ce ai dama ta ya za ka iya faɗa matsiyaci wanda bai gada arziki ba ina ruwanka dama kai na ga take-takenka kana bakin ciki da mai arziki sai yasa Allah ya barka an tsiya talakan banza da nahu tsawa Alhaji Suleiman ya daka mata ta da faɗi ya mai shiru na ce abin da bai taɓa yi mata ba ga shi ya yi mata kallon Fahad ya yi tare da faɗin ina mai baka hakuri akan abin da ya faru sannan idan kana son amal ina so ka turo iyayenka biyu magana da su Fahad ya ce to tare da fita fu yana ma Usman wani irin kallo amma ta ce dad kenan abin da zaka ce bayan kana kallo irin dukan da ya yi mishi wallahi dad sai na sa an kulle shi fita ta yi da sauri don ta je ta ga Fahad kafin ya tafi bayan fita amal Alhaji Sulaiman ya kalli ya kalli Usman tare da kiran sunan shi ya ce, "Dan Allah ya faɗa mishi abin da ya faru, kar ya ji shakka ko tsoro ya faɗa mishi abin da ya sa yi hakan tare da faɗin wallahi usman na yarda da kai sai ya sa ban maka iyaka da ko ina a cikin gidana ba na tabbata abin da ka gani ba karami bane ina roƙonka akan ka faɗa min abin da ka gani usman ya ce kai hakuri alhaji amma abin da ka yanke shine daidai ya turo iyayensa sannan ina mai ba da shawara akan in za su yi zance su daina keɓewa su biyu domin na ukun su shaidan ne usman na faɗin haka ya ce bari in je in shigo da bakin tare da fita alhaji suleiman da ido ya bi shi magana usman da ya yi ya tabbatar mishi a wani yanayi mara kyau ya gansu lallai usman dan arziki ne shi ma da kanshi alhaji suleiman fad bai kwanta mishi a rai ba lallai zai yanke hukunci akan amal wanda ya tabbata ba za ta so hakan ba kuma a wannan lokaci zai nuna mata shi ke da iko da ita domin ba zai bari ta sa rayuwarta cikin halaka ba to masu sauraron mu anan za mu dakata sai mu ce ku biyo mu a cikin shiri na gaba bakashin wani hukunci alhaji suleiman zai yanke akan amal wanda yake ganin ba za ta ji daɗinsa ba sannan kuma wasu baƙi ne alhaji suleiman ya yi da usman ya je su gode su duka biyu ma a cikin shiri na gaba domin mu je yadda za ta kaya mun gode.